Kasancewa tashin multimedia Albert Advert ta samu cimma mabiya dubu hamsin, da wannan nake muku albishirin ba da garaɓasa ga ɗaukacin waɗanda suke samu rabo a cikin wannan garaɓasa. Sai dai garaɓasar ga ta kama haka. Idan kana kallon wannan bidiyon, ka san da cewa za ka samu garaɓasa ta samun kuɗi ko kuma ta mobile data wato MB. Kamar da tsarin ya zo, idan ka yi follow na mu da za mu aje link a comment section za ka samu MB kwara ɗari. Idan kuma ka yi subscribe a YouTube channel ɗinmu za ka samu MB kwara ɗari biyar wanda zai kasance idan ka yi subscription ɗin ko kuma ka yi follow and like na fejin namu za ka yi screenshot ka aje a comment section sai kuma ka aje wa lambar ka nan take za ka ji sakon waya na cewa 'yan ka ta shiga cikin asusun layanka. da wannan nake fatan masu bibiyar wannan shafin namu za ku yi amfani domin ku tunan gara basa kamar da kuka ji za ku mana subscription idan kun yi da follow na page ko kuma subscription a youtube channel ɗinmu shi kenan take cikin sauki za ka ji aje mana screenshot na ainihin follow inda kai ko kuma liking ko kuma subscription inda kai a page namu nan take za ka yi saƙon ya same ka mun gode sosai